subscribe and sign up. Please tukun da yake ba ko zuwa canal subscribe sanarwa don samun sabbin da zarar sunan mai mai jin Littafin kurkuku takon karshe. Kashi na ashirin da ɗaya. Ganin ya faranta masa rai ne ya sa babu obi cewa na manta ban tambaye ka ba. Ya jikin naka. Fuskarsa ɗauke da murmushi ya ce na ji sauki. Na gode da kulawarka a gare ni. jinjina kai baba obi yayi gobe idan Allah ya kai mu ina fata zaka halarci dina din hatim jim ya danyi har ga Allah bai san zuwa ko don gudun a ci mutuncinsa amma saboda yana son ya faranta ma baba obi ya sa shi cewa insha Allah tare da ni za a buɗe taro marmashi baba obi ya yi masa na ji dadin jin hakan raba raina jan shi da fira baba obi yayi kamar wani abokinsa tuni jas ya saki jikin shi Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya ummin amerika duk yinin yau bata fito daga ɗaki ba ta killace kanta tun safe ba ta jin daɗin zuciyarta duk ta kunta ta kanta ta yi jiran zuwan su unesa su shigo don su ɗebe mata kewa sai dai shiru faba ba alamarsu. tun tana sa ran ganin su har ta fidda ranta ta ni kanta cikin lallausar bargonta sallah ce kaɗai take tada ta daga saman gado har ta fara nutsuwa cikin baccinta kwatsam wayarta da ke ajiye kan durowa ta soma yin rori da wata iriyar kasala ta ɗago da kanta sumar kanta duk ta hargitse babu gyara lalubo hannu dai ta kamo wayar ba tare da ta duba sunan mai kiranta ba ta yi bikin tare da kara wayar a kunnanta sautin muryar natasha ne ya daki kidodon kunnanta na yi fushi kin manta da ni ko ta faɗa cikin harshen turanci muryarta da kasala ta furta ba haka ba ne natasha kina raina da ke nake kwana nake tashi ban yarda da kalamanki ba ummi idan da gaske kin yi kewata me yasa baki kira ni ba sai da na kira ki ne da kaina dai ke ne na damu da ke ko shiru nai na dan wani lokaci har sai da Natasha ta furta na ji kin yi shiru tukunna na ja numfashi tana faman sauki ajiyar zuciya ta ce ban san yadda zan yi miki bayani ba na tasha. ni kadai na san halin da nake a ciki ina cikin damuwa ina cikin kadaici Rayuwata a kuntace take Natasha. Ba ni da wani ‘yanci. Ba wanda ya damu da ni. Tun safi bana jin daɗin jikina babu wanda ya leko ɗakina. Don ya ga a wani hali nake ciki. Muryar ta na rawa ta karasa maganar. Tamkar za ta fashe da kuka. Hakan ba karamin ɗaga hankalin tashi ya yi ba. Jin sautin muryar aminiyarta da alamar matsananciyar damuwa. Cikin saurin cikin saurin muryar ta ta furta, "Ummi, mu magana ta video call. Ina son ganin ki." ko hankali na ya kwanta to amma kafin nan zan shiga toilet yan mintuna kaɗan idan na fito zan kira ki na tashi ta amsa mata da to bayan ta yi rijiktin kiran ta ɗaura wayar kan durowa kafin ta sanya hannu ta yayi bargon da ta lulluɓe da shi jalabiya ce a jikinta launin dark ash sakowa ta yi daga kan gadon ta nufi toilet after some minute ta fito fuskarta da alamar leman ruwa laptop ɗinta da ke ajiye kan tebur ta ɗauko ta koma kan gado ta zauna daga tsakiya ta ajiye ta a gabanta kafin ta buɗe ta soma sarrafa ta Natasha ta kira video call nan take ta daga kallon juna suka so mai tamkar suna a wani tamkar suna a wuri daya Natasha tana a gide saman beach chair dake a gabar teku babu sitirar mutunci a jikinta dama ita bata cika san sanya sitirar da za ta rufe mata tsaraicinta ba ta fi sha'awar ta sanya pant da brazier cikin harshen turanci suke yin magana yanayin fuskar ki ya tabbatar min da baki jin daɗi ummi ki faɗa min me ke damin ki wa ya taɓa minki ya matsa fuska ummi ta yi tamkar ba ta son furta maganar ta ce kamar yadda na faɗa miki ba na jin daɗin jikina na rasa gane me ke damuna amma ina da tabbacin hada kadaici ban taɓa kuntata irin na yau ba jin kaina nake tamkar ina a prison cikin kulawa na tashi ta ce me yasa ba za ki janye aikin da komanda ya baki ba ummi dama ni na san ba za ki iya jurewa ba tuntuni na so in gargaɗe ki saboda ba za ki iya ba mu da muka saba da yawo kullum sai mun fita wurin abokan harkar mu ta yaya za ki iya jure rayuwar kulle ta faɗa tana mai dubanta dafa kai ummi ta yi da hannu ɗaya har yanzu ban yi dana sanin karɓar aikin kula da yaran nan ba saboda ina ji a raina akwai wani alkhairi a tattare da zamana da su shi yasa bana da na sani ni kawai abin da ke damuna rayuwar kullum rayuwar kullanci shine bana so yana kuntata rayuwata har da ƙarin yaran da suke ɗebe min kewa ba su zo wurina ba yau ni kuma na kasa tashi na je gare su fuskar ta aya mutsa ta yi magana, har yanzu ba za ki fahimce ni ba ummi ni ina so na kwan ina son farin cikin ki kina buƙatar abokan harka kifi ba irin matan da za a kuntata ba ne sun kan Natasha ta ƙarasa maganar ta Umi ta yi saurin taron numfashinta da cewa akwai labari mai daɗi na san idan na faɗa miki zaki mamaki ta faɗi hakan ne don ba ta son na tashi ta ci gaba da imata mata zancen ajiye aikin da take yi na kosa na ji labarin nan faɗa min mana ta faɗa tana sakin murmushin shakiyanci mutumin ya ziyarce ni har cikin gidan da nake waro idanu waje na tashi ta yi da mamaki ta furta kina nufin big boss ya ziyarce ki daga mata gida umi ta yi alamar e Amma ya aka ya shigowa gidan jami'an ISOT bayan kin faɗa min a cikin sharaɗan da suka baki babu shige, babu fice, ba sa buƙatar wani naki ya zo inda kike har zuwa lokacin da kika kammala yi musu aikinsu. Ta faɗa a kagare da sanjin ƙarashin zancen. Ta faɗa a kagare da sanjin ƙarshen zancen. Dariyar shakiyanci umme ta sake tamkar babu damuwa a ranta. Kin san mutumin na daban ne. Ni kaina ban san ta yaya aka ya shigo gidan ba. har tambayar sa nayi sai ya ce min idan na yarda da shi in daina tambayar sa dariya na tashi ta yi cike da nishadi ta ce namijin duniya na yi kewar shi ummi kullum cikin begen ganin sa nake ya yi min nisa yanzu ba kamar lokacin da nake yi mishi rainon bebinsa pretty ba tunda ya karɓi yarinyar sai na yi da gaske nake ganin shi ko wayana baya fikin kafin na tasha ta ƙarasa maganar ummi ta yi hanzarin tarar numfashinta da cewa wai ina yarinyar take ne na jima ina son na tambaye ki ita na yi misin ɗinta ta ranar da na fara yi ta ranar da na fara yin tozali da ita na ji ta ya shiga raina duk da ba ta jin magana amma tana da kyau na tashi da ce hin hmm, ummi ya raba ni da ita tsawon watanni duk idan na tambaye shi ina baby pretty na sai ya ce mu ya mayar da ita wurin mamanta har alfarma na nema wurin shi akan ya amince min in biyo shi Najeriya saboda ina son ganin ta amma ya hana ni muryar ta na rawa ta karasa maganar idan ta sun cicciko tab da kwalla ummi ina son yarinyar nan ina kaunar ta nayi fatan a ce ni na haife ta ko dan saboda mu kasance a tare har abada mun shako da juna na saba a da ita amma ya mun yankan kauna tunda ta fara magana ummi ta nutsa na kallon fuskar Natasha ta cikin screen din laptop din tamkar suna a wuri daya ummi na san zaki iya taimaka mini tunda yana kaunar ki ya sha faɗa min ke kaɗai ce kike iya sarrafa shi san ranki please ki yi amfani da damar da kike da shi ki lallaɓa shi ya dawo min da baby pretty cikin sanyin murya ta ƙarasa maganar umi da ke kallon ta tuni tausayinta ya kamata ba ta taɓa ganin natasha tana zubar da kwallarta akan wani ɗan adam ba sai akan bebin da take mutuwarsu ta san da irin ƙaunar da take yi ma yarinyar a lokacin baya cikin kwantar da murya ummi ta furta i'm sorry kin san bana son ganin hawayenki zan iya yin komai a kanki saboda halaccin ki gare ni kin wuce kawa a wurina sai dai yar uwa saboda kin kaunace ni a lokacin da kowa yake guduna abin da nake so da ke ki kwantar da hankalinki zan yi kokarin ganin na shawo kan shi don ya dawo miki da bebinki marmashin farin ciki na tashi ta sake tana faɗin thank you ummi na san zaki iya yin komai saboda farin ciki na shi sa nake ƙara ƙaunarki. ina nan ina shirye-shiryen zuwa Najeriya saboda ke martanin murmushin ummi ta mayar mata ina hanson boy din nan na manta ban tambaye ki shi ba ba shi da lafiya yana a kwance ya matsa fuska na tashi ta yi na ji mishi ba daɗi Allah ya bashi lafiya har yau ban manta da fuskar shi ba murmushi ummi ta yi dama ke ai ba kya mantawa da abu mai kyau na ga kin kira ni da layinki na England hakan na nufin kin koma gidanki daga mata gira ta yi alamar eh na kai ummi ta yi shiru suka yi na wani lokaci yayin da suke kallon juna ba tare da kyaftawa ba kin tsare ni da ido kina kallo na kamar akwai wani abu da kike son faɗa min a cewar Natasha ta faɗa tana dage mata gira dariya umi ta har ta bude baki da niyyar furta magana sautin lukin ɗin kofar da aka yi nesa ta fasa yi mata magana zan kira ki anjima ki kular man da kanki ban gaji da jin muryar ki ba ummi amma shikenan zan jira zuwa anjima in kin manta baki kira ni ba Ni eh, zan kira ki, ki kular min da kanki, and please, ki daina sanya damuwa a ranki. A hankali Ummi ta furta mata to, na gode da kulawar ki gare ni. Bayan sun yi sallama da kashe bidiyo call ɗin, ta sako tare da laptop ɗin a hannunta. Ta nufi kan tebur ta ɗaura ta kafin ta shiga wurin close ɗinta. Mayafi ta ɗaura a kanta. Daga murya ta yi, wane ne? Daga waje ta jiwo muryar Batul tana faɗin, anti Ummi ne ce. Wani irin sanyi ne ratsa zuciyarta. Jin muryar Batul ki shigo daga ciki turo kofar batul ta yi tare da shigowa ciki tana bin ɗakin da kallo kafin ta ɗaura idanunta akan fuskar ummi marmashi suka sakar ma juna na yi fushi batul sai yanzu zaki tana da ni na yi tsammanin ke ce mutum ta farko da zaki zo gare ni idan kika ji shiru ban fito ba amma sai na ji shiru babu ke babu unaisa ta faɗa tana haɗe mata fuska alamar ranta ya ɓaci anti ummi am sorry kina raina tun ɗazu nake ta so in shigo gurin ki Miƙa mata hannu Ummi ta yi da sauri. Batul ta ƙarasa gabanta tare da faɗawa kan chest ɗinta. Sosai Ummi ta yi hogin ɗinta. Na yi misin ɗinki my babe. Kun banna a ɗaki ne kaɗai ina ta kewar ku. Ina Unesa ne. Ta faɗa ba tare da ta raba ba tare da ta jikinta da na Batul ba. Ni ma ban san inda take ba. Ɗazu ka rabu. Ok, ina fata kin kina lafiya. Ɗago kai Batul ta yi. Lafiya ta lau. Amma ke kamar baki da lafiya. Shafa gefen fuskar ta Ummi ta yi. Bana jin daɗi amma kada hakan ya dame ki ganin ki da nayi ya faranta raina ta karasa maganar tare da riko mayafin Pakistan din Batul kayan sun yi miki kyau sai na ga kin yi min kama da wata girlfriend dina da muka rabu da dadewa kamar ita ta haife ki ita ma doguwa ce fara mum ɗinta balarabiya ce murmushi Batul ta yi amma ni da Unesa nake kama girgiza kai tai Taino ba kya kama da Unesa kun dai yanayi da ita kwabe fuska batul ta saboda ita ta fi son a ce tana kama da unesa umma ta fahimci hakan sai ta yi saurin cewa wasa nake miki dama dan in gwada reaction ɗinki ne gaskiya kuna kama da ita sosai ma kamar twins jin haka ya sa batul ta saki dariyan farin ciki umma da ke kallonta ba ta yi mamakin hakan ba ta riga da ta fahimci tsantsar kaunar da suke ma junansu mu zauna ki taya ni fira ko ba kya gajiya da tsayuwa ko ba ki gaji da tsayuwa ba ne. anti umina na san kina jin yunwa ki tafo mu je falo zan sama miki abin da zaki ci wani irin kallon kauna ummi ke yi mata ba karamin daɗi take ji ba idan batul ta nuna damuwa a kanta roƙo hannunta ummi ta yi cikin nata tare suka fito daga ɗakin sautin muryoyin su naufal ne ya jawo hankalin ummi ga kallon su tun ɗazu suna falo tare da bosman sun tasa shi gaba sai surutu suke zuba mishi jin takun takalman su yasa suka dago suka kalli su ummi da ke sakowa downstate har suna haɗa baki wurin ambaton sunanta anti ummi sakkowa Jamima da Aziza suka yi daga kan sofa da suke zaune da gudu suka nufe ta Hanna da Farbin ma suke suka miƙe suka nufi wani irin daɗi ta ji a ranta ɗaya bayan ɗaya ta soma rungumar su a jikinta anti ummi yanzu kika tashi daga bacci Aziza ce ta yi mata tambayar girgiza mata kai ta yi alamar a'a Farbin ta ce ko dai baki da lafiya Hara ummi ta jefa ma Farbin tare da cewa kun damu da ni ne me yasa ba ku zo bedroom ɗina kun duba ni ba shiru suka yi sai jamima ce ta yi kokarin cewa mantawa muka yi jan tunta umi ta yi da hannu a kusa rikin dumi. na riga da na gane ba kwa ƙaunata shi yasa ba ku damu da ni ba ta faɗa haɗi da marairaice musu fuska wallahi anti ummi muna ƙaunar ki kuma mun damu da ke hanna ce ta yi maganar ni dai ina son ki anti ummi ki hakuri idan mun ɓata miki rai murmushi ummi ta sakar ma aziza da ta yi maganar riƙo hannunta jamima ta yi anti ummi ni ma ina son ki na ji na yarda kuna so na yanzu mu shiga ciki ta faɗa tare da jan hannun batul suka nufi ciki tare da sa hannu. tun kafin su ƙara so bosman yake kallon ummi sam ya manta da ita barka da hutawa ya labai fatan wani lafiya ya iyali a hankali ya bar ta lafiya lau ummi ina fata ke ma haka daga masa gira ta yi alamar e ta faɗa tare da samun wuri saman sofa ta zauna su ma duk suka zazzauna hankalin sajid na akan sikirim ɗin wayar unesa Haris da jassajid suna zaune gefe da gefen shi tare da Naufal sai kallon game din da yake bugawa suke yi. Bai jima da sauke shi akan wayar ba. Gyaran murya Ummi ta yi musu a tare suka dago suna kallon ta. Sannan ku ba hello ba hai kun samu waya kuna ta danna waya. Waya ba ku ita ne. Ta Unesa ce a cewar Sajid. Da mamaki Ummi ta ce Unesa ke da waya iPhone 15 Pro amma ban taɓa ganin ki da ita ba. Dr. Laura ce ta bata kyautar ta Daya daga cikin likitocin da suka yi jinyarsu a Amerika. Bosman ne ya ba ta amsa, na kai ta yi. Ina ita Onesa ɗin ne, ta yi tambayar tana kallon su. Bos ya ce ban san me ya tsayar da ita ba, tun ɗazu da muka shigo tare da Big Guy. Ya tafi da ita, zai nuna mata kicin ɗin gidan nan, ban ƙara ganin ta ba. Ba mamaki, ba mamaki ta tsaya. Ba mamaki ta tsaya taya masu aiki girkin dina. Don Allah, ku nuna min kicin ɗin. ina so in karɓo ma anti ummi abinci yunwa take ji a cewar batul murmushi bosman yayi yana duban ta yace kin damu da antin nan naki da alama kada ki damu bari na kira bigai a waya idan suna a kitchen din zan sa a kawo mata abincin kafin ya karasa maganar farbin ta yi saurin cewa dan Allah ni ma zan ci dariya suka yi ga baki ɗayan su ummi ta ce to a cece ba kya gajiya da cin abinci shi yasa kika fi saurin yan uwanki jiki kwabe fuska ta ai ba ni kaɗai ba ce mai cin abincin ba ta kalli tun jamima sun yi manya-manya da su maganarta ta ba su dariya harara jamima ta watsa mata ai dai ban kai ki cin abinci da yawa ba ni madara da bita nake sha sai da faffan kwai da fuka-fikin kaza boss da ke kallon su murmushi ne dauki akan fuskar shi firar su ba karamin nishadi take sanya shi ba wayar shi ya zaro daga aljihu ya danna ma kira bugu uku yayi fikin miki waye da sauri ya nufi cikin falon nesa da su ya tsaya saboda hayaniyar su malam ina ka shiga ne ka tafi min da rabar raina on the other hand sautin dariyar big guy ta kara da kunnuwansa ni fa yanzu haka ina daki kwance a saman gadona ba na son iya shege to ita ina ka barta ka riga da ka san halin jarin naka yarinya ce da kireniya. tun da ɗazu da nuna mata kicin ɗin nace mata ta dawo cikin 'yan uwanta bayan na faɗa mata hakan na wuce room ɗina yanzu haka ba ta wuce kicin ɗin cikin katai ya ƙarasa maganar yana dariya Laura fuska bose ya tamkar yana gaban shi za mu haɗu da kai ne Allah idan wani abu ya samu yarinyar nan jikinka ne zai gaya maka ɗan rainin wayo ya faɗa tare da yin rejectin kira cikin takun sauri ya nufa hanyar zuwa kicin ɗin ba laifi akwai tazara tsakanin kicin ɗin da main falo lokacin da ya isa katafaren kicin din gidan tamkar a restaurant tsabar haduwarsa kai ka ce ba wurin girka abinci ba ne saboda girmansa da kayatuwar shi an zuba kayan aiki masu tsada da inganci gaba kiɗe masu girka abincin gidan jami'an isod ne cikin chief uniform matasan samari masu jini a jika daga ganin yadda suke aiki zaka shaida kwarewarsu a bangaren girki ko mace ba za ta nuna musu iya sarrafa abinci ba akalla sun kai su bakwai babu wanda ya lura da shigowar ta cikin su gaba ɗaya hankalinsu na akan Onesa da ke a gaban kicin Aslant tana yanka musu kayan lambu abin da ya ɗaure ma Taj kai ganin yadda suka yi mata rumfa kamar za su haɗiye ta tsabar yadda suke binta da mayataccen kallo ta saki baki sai labari take ba su su kuwa sun kasa kunne suna sauraron daddadar muryarta tunda suka kafe ta da idanuwa ko kyaftawa ba sa yi kamar za su haɗiye ta gyaran murya da ta ya yi musu ne ya ja hankulansu ga duban shi kamar sun ga wani mugun abu a gaggauce suka yi saurin barin inda take kusan a tare suka buga kafa haɗi da sara mishi kallon harara ya watsa musu cikin harshen turanci ya furta wannan wani irin ganganci ne za ku bar yarinya tana amfani da wuka kun wani tsare ta da idanuwanku kamar za ku lashe ta sanar da kai suka yi suna faman so sakiya suka haɗa baki wurin furta sori sa ba laifinmu ba ne ita ce ta bukaci da mu koya mata girki mun yi kokarin hana ta amma sai ta sanya mana rigima Ruga idanuwansa ya yi kan Onesa da ke kallon shi, har ta ajiye wukar hannunta. Na fushi ta yi fuskarta da murmushin yaƙe ta ce, ai, ni na ce su bani in taya su aiki, kuma dama na iya, ba 'yar koya ba ce. Ta faɗa tana riƙe kugunta da hannu. Wani kallo ya jefa mata mai kama da harara. Ba komai yake tunawa ba, face lokacin da tana 'yar ƙaramarta. Ranar da ya tafi aiki, ya bar ta a gida, tana jin yunwa. Ta je ta kunna kuka gas da sunan za ta yi girki. Wuta ta kama a gidan, wai yau ita ce take mishi kurin wai yau ita ce take mishi korin ta iya girki ba yar koyo ba ce girgiza kai yayi haɗi da yin murmushi ta cikin face mask dinsa. dota yan uwanki suna ta neman ki ya kamata ki zo mu koma falo ke masa kafaɗa ta yi ai ba mu gama girkin ba Bana na son gaddama zo ki wuce mu tafi marare ce masa fuska ta dan allah ka bar shi wallahi ina son in iya girki kala kala kada ki damu zan sa a koya miki amma ba yanzu ba dokar aikin mu ce mace ba ta shiga hurumin mu baki ga maza bane a kitchen din cikin lallashi mata maganar yana nuna mata chips din da ke tsaitsaye cirko cirko suna kallon su yalla bai da dai an bar ta ta koya tunda ta nuna tana so kuma ni a gani na mace ce ita wata rana za ta so ta yi mamijinta tun kafin chip din ya dauko maganar ya ƙara so boss ya mishi wani irin kallo mai nuni daga shedi hakan ya sa shi yin saurin katsa maganar shi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashe na gaba domin jin yadda labarin za ta ci gaba da kasancewa kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin ƙai littafin kurkuku takon karshe kashi na ashirin da ɗaya ganin ya faranta masarai ne ya sa babu obi cewa na manta ban tambaye ka ba